abin da ya ma maganan cewa akwai zama da aka yi ma aka yi tunani inda shugaban jam'iyya zai fito yanzu ba gaskiya a ciki wannan duka riga malam masallaci ne ba maganan gaskiya ba ne ba matsayin jam'iyyar apc ba ne a yanzu to maganar da ake da shi na jam'iyyance maganar zonin ku za ku martaba wannan koko babu maganar wannan a cikin tsarin ku kwata-kwata ma ba a yi ba a yanzu ne ma aka so mu tuntuba na shugabanni manya-manyan shugabanni da suke cikin wannan jam'iyya ba a zo magana ma a ina ne za a ɗauki shugaban jam'iyya ba a zo magana a zauna a yi zonin ba sai lokacin da aka yi magana aka zauna aka yi zonin a nan kuma za mu sanar da ku za mu sanar da 'yan najeriya abin da ake ciki kana nufin ka ce kenan al'ummar najeriya su sa ido ba za su ga wani ɗan takara na shugaban ƙasa daga kudancin najeriya ba daga arewaci zai fito kake nufi kenan Na ce maka duk yanzu ba riga malam masallaci ne duk wanda ya ma maganan takara a yanzu. Mu abin da muke yi yanzu muna so jam'iyyar mu dukkan abin da ya addabi jam'iyyar nan mu tabbatar cewa an sha kansa jam'iyyar nan tana nan daram kamar yadda take kuma insha Allah za ta ci zaɓe dubu To al'umma da dama suna tunanin cewar kamar ka karkata a wani bangare tunda an ganka a jihar Lagos kuma ana da zargin ko tunanin cewar ka zauna ka gana da Tinubu da tunanin shine dan takarar ku a 2023 menene gaskiyar wannan magana? ai kada ka manta tinubu jigo ne a jam'iyyar apc bc a kan dai jigo ne a jam'iyyar apc dukkan abin da za a yi kuma dole ne a hada da su in ya zo maganin shawarwari domin su ma 'ya'yan jam'iyya ne amma maganan wani dan takara ko kuma ga inda dan takara yake kada ka manta yanzu muna shekara na farko a wa'adi na biyu na shugaban kasa Muhammadu Buhari wanda kuma akwai shekaru uku da zai da lafiya insha Allahu duk abin da zai karkatar da tunaninmu kan maganan takara a yanzu bai mata su ba menene gaskiya da irin ikirare-ikiraren da jam'iyyar ta PDP take yi cewar gazawa ku ne ya sa 'yan Najeriya suka fara hankoro da maganar shekara ta 2023 tun ba a gama shekarar farko ba. Ai, kai kana maganan jam'iyyar PDP. Ɗan Najeriya ba zai manta da la'anin da jam'iyyar PDP ta yi wa Najeriya ba. Domin idan baka manta ba, idan kuma masu sauraro za su iya tunawa lokacin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya hau jihohi da kananan hukumomi aksari a Najeriya ba sa ma iya biyan albashi sai da ma aka agaza musu daga gwamnatin tarayya na wata da watanni sannan suka fara iya biyan ma albashi kabar ma sauran harkoki na tattalin arziki da more rayuwa na yau da kullum ka bar ma maganan wannan to saboda haka dukkan maganan da wani mutum zai faɗa za a iya saurare shi amma ba wai maganan ɗan jam'iyyar pdp ba da ya shekara goma sha shida ko maganan tsaro da kake yi din maganan tsaro abu ne ba na kwana ɗaya ba ai abu ne da yake taɓarɓarewa a ƙarƙashin kulawan wasu sun ki su kula su gyara su nema sojojinmu kayan aiki su tabbatar cewar an samu gwargwado ci gaba a ƙasa yadda ma mutane ba za su karkata wajen maganan ta'addanci ba wannan su ne abin da ya dunkule ya kawo rashin tsaro a najeriya wanda har yanzu dinnan ake fama da shi to saboda haka kar ma mu koma baya muna tunani ko kuma muna maganan abin da jam'iyyar PDP ta yi domin in abin da jam'iyyar PDP ta yi ne talakan Najeriya ba zai sha'awan jam'iyyar PDP ba domin ba abin da suka tabuka Najeriya da za a yi tunanin cewar jam'iyyar pdp ta zo da wani sabon bayani da mutane najeriya za su saurare su